القديم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف الإمام ابن رجب الحنبلي yana mana bayani akan ilmoman da basu halarta a koye su ba saboda ba su da amfani yana buga mana misali akan ilmun nujum ya kama na bayanai a game da maganganun da magabata na kwarai suka yi a game da koyon ilimin taurari ya ce ilimin taurari ya kasu gida biyu akwai wanda ake amfani da shi domin sanin hanya da sanin alƙibla da kuma sanin lokutan sallah ya ce wannan an samu manya-manyan malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta a koya akwai kuma wanda ake amfani da shi domin gano gobe da nisa to shi ne bayan ya kawo waɗancan riwaya sun sai ce wa haza mahmulun ala ilmi ta'ati la ilmi tanki yace duk waɗannan nassosin da suke bayani akan da ya halatta a koyi ilimin taurari ba to wannan ana ɗaukar sani a matsayin ilmin nujumi da ta'ati wato ilimin taurari da ake amfani da shi domin tsafi da duba da bokanci la ilmi ba wanda ake amfani da shi ba domin tafiyar da ko gudanar da yanayi fa inna ilma ta'asiri batilun muharramun domin ilmin nujumi litta'asir wannan batacce ne kuma haramun ne koyansa wa fihi warada al-hadith al a cikin wannan ne hadisi yazo marfu'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa man iqtabata shu'batan min an-nujumi faqad iqtabata shu'batan min as-sihr ومن اقتبس شعبة من من النجوم duk wanda ya koyi wani bangare daga cikin ilimin taurari faqad tabata shu'batan min as-sihr to haƙiƙa ya koyi wani bangare daga cikin tsafi da asiri da sihiri wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya ambace shi kuma riwayar al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعة يتي العيافة العيافة والصيغة والصيغة والطرق من الجبت من ذلك الله سبحانه يتي العيافة كورة سنتاية canci ga tsuntsaye canci ga tsuntsaye akwai tsuntsayen da balarabe ya canfa su idan yanzu misali aka ga mujiya to bala'in zai yana cin al'iyata sannan wasu kuma suka ce aliyafa nan yin amfani da dabbobi ko tsuntsaye masu cin nama su ne al'awazi afa ya ifo iyafatar shi ne mutum ya zama yana canfi ta sha'umi da tsuntsaye in aka ga mujiya ko mujiya ta sauka a gida to bala'i zai sauka idan aka ga wannan mm, mikiya mikiya to shi ma akwai ukuba kai sunanta al'uqab ko to suna tunki da al'iqab sunanta take sauka to shine al'iyasa wattiyara da tanti ga baki daya malamai suka ce manzon sama ya ambaci al'iyafa sannan ya ambaci al-tsiyara saboda min babi min abin nan min babi zikri al'am ba'da al-khas zikr al-khas thumma zikr al-am al-iyafa nau'i ne na al-tsiyara domin asalin can camfin rabe duk yana yi da tsuntsaye kaga har yanzu ana yi a tantabaru sai a watsa tantabaru ya zaman lafiya haka ake a duniya a ake ko babban bako aka yi ya zo wata ƙasa sai a bashi tantabaru farare sai fir sai a watsa su wai zaman lafiya wattar sannan da zane-zanen duba a turku kenan minan jibti dukkaninsu suna cikin sihiri eh, kaga ai cikin fasahorin da aka aka ce aljibtu aka ce a sihir wasu kuma suka ce aljibtu alkihana. bokanci ai boka dai shine zahiri so tare to manzo Allah su sama ya ambaci waɗannan kaga shi a tsar kai da tawari suke amfani a tawari suke amfani da kuma abubuwan da suke ce musu abubuwan da suke ce musu hai'a ta ɗan adam a ce akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari wannan akwai akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari sannan akwai wajen akwai turabi eh, sai a duba sai a turabi ne kaga turabi ne za ka yi sauƙin hali kenan kowa zai taka ka ba za ka zama mai fada ba kowa zai taka yadda yake so yadda ake taka kasa in ka zama hawa'i iska to shi ne sai mutum ya zama irin sha kudatin bangaren nan sha biyu da rabi yanzu haka haka ya zama irin tangalawa da hawa'i ke nan akwai ma'i eh, shi kuma mutum ya zama ruwa kyauta akwai kyauta amma kuma akwai ɓanna wani zuba ta ce ne shi ala'i fasifa faɗan tsiya nari ne wai dan adam baya wuce wannan sai ga shi ilimin bincike ya tabbatar da dan naziri ma ya san cewa dan adam ya wuce waɗannan tarakif ɗin guda hudu dan adam ya wuce waɗannan murakkafat ɗin guda hudu a cikin ilimin halittar dan adam kan karamin yaro ma inda ya karanci an karantar da shi kimiyya ya san dan adam ya wuce wannan to su suna na akan wannan suke gina dan adam shi ke sai mutum ya tafi wajen irinsa shi kenan sai a ce ya sunan mamashi wanda ka je wajen shi ne magani ya saka faɗi sunan mamaka to alama sai ta farko ta ɗan duba ne shi me zai da sunanta ya sunan babanka ya ka faɗa shi ke ba na baku labarin wanda aka yi tata ba a kamfaninsu a ma'aikatarsu aka tafi aka je aka yi duba ko taɓa ba wasu labari aka je aka yi duba wai za a je a yi istikara aka tafi duka aka tafi shi wanda ya ce an jan sai ta ci da shi shi ya da tsalla wallahi sai an je ana cewa a shirka ne ba wannan in ma shirka ne a yi saboda jahilci shi aka tafi ana zuwa shi kenan kafin a tafi ce ka kunga da aka yi aka zo ce kunga dai ni da na daina wannan abu tun da aka yi wani wata rijima aka kulle ni saboda na faɗi gaskiya abin ya shafi ɗan ƴan sanda kwamishinan 'yan sanda ya zo ya kama aka sa'a ya sa aka kama ni tun daga lokacin ne na daina wannan na daina waɗannan abubuwa amma tun da ku ne kuma kun faɗin kirki na da waye da waye yanzu abin da za a yi kafin a shiga wannan aikin tsakanin ku da Allah duk wanda ya san shi ne wannan abin ya faɗi gaskiya zai faɗi aka yi shiru zai faɗi za mu je mu fara aiki wasu za su je su fara aiki shi ke ne ka karɓi sunayen mutane a tsaye shiga wani ɗaki shi ke nan can ya fito yana fitowa ya ce a uzu billahi min shiɗa ne a uzu billahi shi shiɗa ya ce abin fa a cikin gida yake abin a cikin gida yake domin bayani da na duba na gani abin dai a cikin gida yake abin ba daɗi a cikin gida ne ta <laughs> ke nan aka zo shi nan ya samu wani mazari ba sai ya sa mazarin nan kawai sai ya tsaye da shi sai ya tsayi mazari ya tsaya da kanshi ba wannan mazari sai ya tsaye haka amma tantarin nan kawai sai ya tsaya kaga wannan ai ya wuce mawara a ɗabi'a amma mawara a ɗabi'a ya zama mai fika mai tafifiyun huwa ko yi kenan za a fara aka ce to za a fara aka faro aka sa sunan wani da katon faranti an sa madarin sai a ce mutum ya zo wannan dan ala sai ya sa hannun shi a tafiya a cikin a gefen farantin sai a fara khairan ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu sharran ya rahu sharran ya rahu khairan ya rahu khairan ya rahu sharran ya rahu to duk wanda ya mazariyar tsaya idan a khairan ya rahu ne to ba ka ciki amma in a sharran ya rahu ne tseren yara hukai to mutum yana ciki to haka aka yi aka gano wai an gano ɓarawo wanda ya sata to haka suke yi na taɓa ba wasu labarin muna firamare an taɓa mana irin wannan malamin mu kirista ce aka mata sata aka sace mata kuɗi a irin loka ɗin nan a aji aka sace mata kuɗi shi kenan sai wani yaro ana ce mishi audun baba a cikin wata yake gidansu irin gidajen <coughs> yan ɗariƙan nan ne sai ya ce ai ya iya kara-kara zai gano wanda ya mata satan nan shi nan ta ce o oh, gaske ce aka ya ce a bashi zai je zai taho da wani ƙaton kundi ina jin ummu musa ne wannan littafin na tsaki. ya zo da wannan littafin umar musa ya zo da kara-kara guda biyu dogaye abin nan kai abin nan gwangwala ya zo da gwangwala guda biyu dogaye shi kenan sai aka zo za a fara sai aka ce a fito da mutum biyu aka fito da mutum biyu aka cire musu riga suka cire riga ɗaya aka tsira masa gwangwala ɗaya ta nan nonuwansa ɗaya ma ta can aka samu da suka tsira shi kenan suka suka dunkusa can sai aka fara to ni ne na biyu a gaba akwai wani ana ci musu umar shi ne a farko to daga shi sai ni shi ke nan sai aka zo aka fara aka ce umar ya fito wai abin da mutum zai shi ne wai tsakiyar gwangwalon mutum zai haka da hannun shi idan ana cikin wannan karatun hannun mutum ya yi rawa to da hannun shi a ciki <laughs> audin baba ya zo ya fara karatu eh, yana ta abubuwansa shi ke nan soke hannun umar ya rawa aka ce da hannun shi a cikin gani kusa da shi tare da shi kuma abokina ne sai ana cewa da umar a ciki sai ne wani tsan da iyo shi da fara kuka ba ni da fara kuka to shi ne malamar da kanta ta ce shi saba ce da wannan abun ba a tafi kawai shi ke da ta yafi to haka ke yi ba yanzu akwai wannan da har yanzu duk in shekara ta zagayo sai an musu irin wannan buɗe-buɗe wallahi za ka yi mamakin mutane kaga mutum babban mutum kaga ta yana da kima in ka ce masa wawayayye bane shi da kiki ne shi cikin faɗa sai ya kai ka kotu amma Allah yana abin waɗannan ƙazaman mutanen suna wahalar da shi wani zubin kaji sun ba shi wani sharaɗi su je ce ke siyo wani abin da ko yaron shi ba zai iya aika ya je ya siyo ba amma a ce da kanki je je ya siyo kuma a ba shi sharaɗa a ce ya siyo allurai ɗan ƙanana ƙananan siyo guda ɗari da goma sha ɗaya kuma sai an ƙirga kai ya siyo fakiti fakiti sai an ƙirga masa ɗaya bayan ɗaya a sa shi je ya siyo farin kwalli kuma a bashi ƙa'ida a ce na naira goma zai siyo kuma zai ci to shi ne sai ibn rajab ya ce wal'iyasa tu zajiru tsaye abin da ake ce ma al'iyasa shi ne kora tsuntsaye domin a samu sa'a ko rashin sa'a daga gare su wa tsanku alhattu fil abin da ake ce ma a tsanku shi ne rubutu a ƙasa fa ilmu ta'asirin nujumi batilun muharramun ilimin taurari da ake yi domin taurarin su zama suna da tasiri a rayuwa batilun tatacce ne muharramun sana'an musulunci ta haramta shi wal amalu bi muqtabahu aiki da abin da wannan binciken ya hukunta ka taɓa ila nujumi Kamar an nemi kusanci ne da waɗannan taurarin an bauta musu wa taqribi al-qarabin wa taqribu al sannan kuma yanke-yanke da ake ma waɗannan taurarin domin ai su a duka tatsuniyoyin da ake da su na duniya da na rumawa da na misawa, da na girkawa su ne manya-manya suna da ilimin taurari dukkanin suna da astronomy to dukkanin su ilimin taurari na da alaƙa da aljanu kowane tauraro a wajen waɗannan mutanen to yana da alaƙa da wani aljani da wannan tauraron yana yana haɗe ne da wannan aljanin shi yake tafarruki a cikin wannan tauraron shi ya yasa ai alihansu in suna karanta tatsuniya ko kuma labaransu a da greek za ka ga ai suna da sunayen iyayen gijinsu wasu iyayen gijin za ga duk sunayen taurari ne daga nan ne aka samo ai sunayen watanni da ake da su na gregorian calendar a takwimul grigori mafi yawancinsu august duk sunaye ne na abin nan augustus shine malikul matsar eh, ilahul matsar kai afuwan augustus shine ilahul matsar shine shi ma bahaushe ya ɗauka sai yake cewa watan ruwa watan august august shine ilahul matsar a wajen a aƙidar rumawa suna da venus da hara kaga zahara ai wata tauraruwa ce ko wadda hatta a tarihin laraba su ma suna da labarinta wadda Allah madaukakin sarki ya karyata ta wata ba'u ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala malakaini bi babila harut wa marut ai an ce cewa ake da harutu da marutu mala'iku ne guda biyu wai suka ce ma Allah madaukakin sarki su tsarkakakku ne su tsarkakakku ne sai Allah ya ce zan nuna muku kun yabi kanku zan koya muku darasi fa anzalahum Allahu fil ardi sai Allah ya saukar da su kasa shikenan sai ya saukar da wata da ake ce mata zahara ita ce Zainab tauraruwar zara shikenan ta zo ta yaudare su bisa su suka yi shir suka mata sujada suka yi zina da ita suka sha giya sannan ta ɗau ciki ta haihu suka kama ɗan suka yanka to daga nan shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke ta da ita ta zama shi shine ake ganin ta a kama su kuma da harutu da marutu sai suka roƙi Allah Allah ka mana azaba tun a duniya shi ne sai Allah mai da su dutse suna nan a garin Babila Babila ta Iraq da Babila garin Babila a Iraq hmm. kaji ya kissa to shine qur'ani ya karyata wannan kissa wa ma unzila ala al malakai Allah bai saukar da wani abu ga mala'iku guda biyu ba bi babil a garin babil wa haruta wa maru da haru Allah bai yi ba duk wannan matin nasi ya ce ba wasula ba ce to duk suna da alaƙa da taurari irin tatsuniyoyinsu da suke faɗi to sai mu tsaya ne <coughs> insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in